Wannan wani irin ciwo ne haka? Masu aure nawa muka kashe. Ka kashe shi ko? Me yasa za ka kashe shi? Ka rasa iyaye ne. Kada ki ce mun ta rasu. Wannan cutar ta ba ta tashi mace mutuwa zai yi. ka gaya mun gaskiya dan Allah me yake damun dana dan Allah me yasa ke zargin ni na kashe ki share hawayenki yanayin yanka kadan ya bani amsar tambaya ta ba wani yawa gare su miliyan uku kawai nake wuta menene alaka ki da wancan dan iskan da kake da shi da ka ka saurare ni ka ji abin da zo maka ne bai zan madawwali ba aisha labi ba baki zan munafuka ba aisha labi ba kuma ba barauniya ba to sarki mu komai yana wucewa ki kara haƙuri sannan ki kara nutsuwa